والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله عاشر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ممكنات الصلاة أول لك يبقى تسلم wa hamilin lima bihi yattasilu aw saqatat alayhi fiha mubtilu wa hamilun lima yattasilu bihi mutumin da yake dauke da abin da yake ya manni da jikinsa na najasa mutumin da yake dauke da najasa wanda ya manni da jikinsa an gane ai kamar ya rika wani tufafi mai najasa kuma tufafin mai ya manni da jikinsa an saka da alaihi ko kuma najasa ta faɗo masa shi ma sallah ta ɓaci yana cikin sallah sai najasa ta faɗo masa ko najasa ya faɗo masa sallah ya ɓaci muftilun fiha sallah ya ɓaci wa fasu ba da saudihi alaiha wa lubsul baki bi biha da shimfiɗa sashen tufafi a gare ta kuma ya sanya sauran ya shimfiɗa sashen tufafi a gare ta kamar kayana ne wannan kuna ci kayana wannan sai in shimfiɗa shi a kan najasa kamar na yi sujada sai wani sashen kayana ya taɓa najasa sauran na jikina yanzu zuba ka kaya a jikina ba in na yi tijjara sai wani sashe na kayana ya taɓa najasa sauran bai taɓa ba to shi ma wannan sallah ta ɓaci kusan biha kargi farakarwa na wa zai yi alaiha matsalar كذكرها وإن بحود حرفت نعم وبإعتماده عليها haka mutum ya كان kan najasa mutum ya zo ya كما kan najasa shi ma ka zire ha kamar mutum ya tuna da najasa yana cikin sallah sai ya tuna akwai najasa a cikin shi shi ba sallah ta ɓaci wa in bi hurrikat wa in hurrikar bi udi ko da an motsar da shi ne da ice yana sallah irin bai da lafiyar na ya rike sanda to sai zo ya rike sanda yana motsa sanda ashe ashe motsa wanda yake din ya motsa da jasa ashe akwai jasa a wajen ya motsa shi da sanda sai aka ji wari na tashi mm-hmm. to wannan sandan da yake a rike a hannunsa da ya motsa najasa da shi sallar ta ɓaci والمرء ذو نجاسة بثوبه في المزاحمة لا بأس به mutumin da yake da najasa a sa ba mutumin da yake a tufafin shi akwai najasa ba fil muzahama to yin mu'amala da shi ba babu laifi mutumin da yake da najasa sai ya zo masallaci sai ya zo masallaci sai ya hada sahu da kai aka yi sallah to ya sallar ka babu laifi an gane wannan aiki to kan dan mutum yana da najasa ya zo ya hada jiki da kai ana sallah bai shafi sallan ka ba wa zikruhu lil ma'i fil nihali aw zakara al uryana sawban tali da kuma tunawan shi da ruwa a cikin daki ya zo ya yi taimama da ya yi taimama ya je yana yin sallah yana cikin yin sallah sai ya tuna ai ya manta da ruwa a cikin daki sai tuna ai bai kamata ya taimama ba ya manta da ruwa a cikin ɗaki to yana cikin wannan sallah ya yanke wannan sallah ya je ya alwala ko kuma mutumin da yake tsirara sai ya tuna da sauban sai ya tuna da tufafi mutumin da yake tsirara wato bai da tufafi sai ya sallah tsirara da ya yi sallah tsirara yana cikin sallah sai ya tuna yana da wani tufafi guda daya sallah ta baci shi ma wannan yana bi بسم الله الرحمن الرحيم ويستحب سابق الولادة حقيقة شاة تدعى عادة an so rana na bakwai an so rana na bakwai na haihuwa an so aqiqatun an so ragon suna shatun akuya ne ake bayarwa to zaha akuya ne da ake yankawa ada akuya ne wanda ake laye da shi ga al'ada akuya wanda ga al'ada ake laye da shi to da shi ne ake yankawa a matsayin ragon suna kenan duk dabbar da aka san ba za a yanka shi a lokacin layya ba ba za a yi ragon suna da shi ba na an kulle maulidin walau yi yu'aq wa za a idan fadl yi yu'aq za a yi ragon suna an kulle mauludin ga duk wanda aka haifa walau unsa ko da mace ce a ba malikiya da namiji da mace zai rago ne namiji rago daya mace ma rago ɗaya babu bambanci tsakanin namiji da mace wajen abin da za a yanka an gane wannan ku hadisin da ya zo na yake nuna cewa namiji rago biyu mace rago ɗaya malikiya ba su yi aiki da shi ba ina fata gane wannan idan mutum ya zama cikakken dan malikiya in ya haifa ɗa namiji rago ɗaya zai yanka idan ka ga mutum ba maliki ne zai yanka rago biyu to kila karatun shi ne bai kai ba ko kuma baya takalidi da mazhaba yana neman gaskiya ta inda take a gani da hadisai sun tabbata cewa maza rago biyu ake yanka musu mace rago daya amma idan mutum ba shi da kudin da zai yanka rago biyu da namiji zai yi zai yanka daya an fahimta ko da so wannan shine ka'idar da ya kamata a fahimta kun wani ya ce to ai yanka ragobi da aka yi din nan an fifita namiji akan mace ta ce ta ita goma ta da sai mata zinari da azurfa ba ita goma ya aka yi mata idan kana da ya ko kana da kanwa mace irin yadda ake shirya mace a ɗinka mata wannan a ɗinka mata wannan a liƙa mata wannan sai ana maka wannan mm. mu da muke da yara har hasada muke yi da ainihin yan uwanmu mata za ga mace an siyan mata kaya mai tsada sai sai a haɗa ka da wani ɗan abu gashinan gashinan da sauransu suna fatan gano wannan irin yadda ake fashe wa mace kuɗi ba a fashe wa namiji kuɗi haka nan na? a sosai kuwa sannan in sallah ya matso a ce za a yi lalle a ce za a yi menene za a yi kiɗo kai askin ka nawa kake biya amma ita kiɗo lalle menene menene sai ga kuɗin da za a kashe za a sai ɗan kunne za a sai sarƙa, za a sai warwaro a hannu da sauransu an gane za ka ga a wani waje sai a fifita namiji a wani waje ku sai a fifita mace na ba ta gane wannan haka suke kawo daga ga an bibita maza akan mata a wajen gado a wani waje kuma sai ga mata sun amso fato wannan abu wannan abu da aka ba miji da yawa a wani waje sai su fato shi suna kwato shi wajen neman aure kudin da ka tara ka samu wannan gado in ka zo neman aure an gani mm. in ka zo neman aure in ta zo za ta yi biki ka kai mata anko in an zo kayan sa rana menene kuma leze akwashi ka yi akwati mai taya din nan ka biya sadaki sannan kuma kai za ka ɗauki nauyin ciyar da ita ka kama ɗakin haya sannan kai za ka ɗauki nauyin ciyar da ita ko nawa take da shi kai za ka ɗauki nauyin mata ɗawainiya ita za ta iya ajiye kudinta a cikin akawun ba ta kashe ba amma kai ba za ka iya ajiye kudinka a kan ba na'am kwarai da gaske kaga an kanwa kuke ku za ku bata gado da kujera gagara da sauransu an gano wani ku to za ga shari'a a wani waje sai ya fifita namiji a wani waje kuma sai ga an samu balance sai a zo a fifita mace na'am wa yurga mu hanyar fajr sabaq ana jefar da wannan yini ranar da aka haifi yaro ba a lissafawa da ranar da aka haife shi idan alfijir ya riga ya fito an haife shi lokacin da alfijir ya fito tutun da an haife shi za a wurgar da wannan ranar lana yi ba mu afulu kulle ɗamirin wa kullu eh, bahariyin wa kullu ɗamirin wato yi ba lana akalu kulle ɗamirin ana halarta mana cin duk wani abu mai tsarki duk wani dabba mai tsarki an halarta mana cinsa kullu bahari da kuma duk dabba na teku duk dabba da ke cikin teku za ka iya ci za ka iya cin dodon koɗi za ka iya cin kunkuru za ka iya cin mai a wajen maliki har da kwado za ka iya cin kada za ka iya cin ainihin kaguwa za ka iya cin mami wata za ka iya cin ɗan ruwa kaga wani mutum ya kaga wani ya yi kama da ɗan adam amma yana rayuwa a teku ne a gane in ka kama shi Allah ya baka ya ɗora ka akan shi za ka iya kama shi ka cinye shi ba tare da kayan ka ba in dai ka riga ka buge shi ya mutu shi kenan ya zama nama kullu ta'iri wani lokaci kila an maka haihuwa za ka iya haɗa walima an gane ka gayyato bayan Allah ka yanka musu mami wota ko ka yanka musu ɗan ruwa na'am a tabbas akwai a hakika malaman bigiyo sun yi magana shi sun daga malaman bigiyo sun ambaci ɗan ruwa akwai shi tabbas na'am na'am wa na'amun wa kullu bahari wa kullu ta'iri da duk wani dabba na teku ya halatta a shi da duk wani dabba mai tashi duk wani dabba da yake tashi sama nama ne inda malik kenan babu ruwan malikiya da cewa dabban da yake tashi sama in yana iya kashe dabba dan uwan shi da da kumba ko da haƙorinsa, fika an gane hadisi ya hadisi ya duk dabban da ke iya kashe dan uwansa da ainihin kumba ko fita kuma ya ci yana iya kashe dabba da kumba ko fiƙa kuma ya ci to shi wannan haramun ne ko da tsuntsu ne amma su malikiya halal ne a wajensu kun gane wannan aiki na'am wa na'amun kurbubun fa'arun kumfudu wa arnabun yarbu wa barun halalu na'amun da dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima su ne rago tunkiya akuya sa rakumi su ne na'amu su ne dabbobin ni'ima kurbobin kurege kurege a ba kurege da sunan shi beguwa beguwa wannan mai kaya din an gani beguwa ya fi bushiya girma kun san beguwa ka san bushiya ita matana tana da kaya amma bushiya girman ta bai kai na beguwa ba beguwa ya halatta a ci beguwa faru ya halatta a ci bera amma ba na gida ba na daji kumfuzur ya halatta a ci bushiya bushiya ana ci wa arnabu da zomo yarbu yarku da beguwa wabarun hmm. da ainihin zomo khaladun ko ka ce beran masar wabaru beran masar khaladun jaba wannan ba jaba bane ba wanda ake mazubi wancan ita don ita wata bera ce wacce ke makauniya ita wannan khaladun bera ce a daji daga makauniya ba ta gani ita wannan haka Allah ya halice ta ba ta gani amma ita tana tafiya ne da basiranta ta nemi abinci a haka an gane bera ce haka halittar da yake na'am fashashul ardil wa shiyu gairu muftari wa hayyatu min sharri zumbi hawuri sannan kashashul ard kwarin kasa ya halatta a ci irin aguwa irin su shinge irin su fara kwarin kasa alwashi dabban daji ana ci gairu muftari wanda baya farauta dabban daji wanda baya farauta ana ci wa hayyatun da maciji furis, wanda yake an tsira min sharri sumiha daga sharrin guban da maciji wanda an tsira daga sharrin gubanta kenan maciji da in an yanka an ci za a iya ci har da guba haramun ne a ci na mu yi sahabu sabi'ul wilada an so rana na bakwai na haihuwa an zo ragon suna akuya akuyan da ake layya da shi ga al'ada hmm. an kulle yi ana yin ragon suna an kulle mauludin ga duwanda aka haife shi ko da mace aka haifa za a yanka mata ragon suna ana wurga da ranar da aka haifi yaro in za a yi lissafi ba a lissafi da ranar da aka haifi yaro idan alfijir ya gabata na? yaya in an haife shi yau yau farji kwana takwas sai kama kuma ana yi rana na bakwai ake ranar bakwai ake ake abin nan to ai kul asiya rana na bakwai ne yi na'am ah, yubahu lana aslu kulli dahir ana halatta mana cin wani abu cin duk abu mai tsarki wa kullu bahari da duk wani dabba na teku ana ci wa kullu da'iri da duk wani tsuntsu ana ci wa na'amun da kuma dabban ni'ima su rago tinkiya akuya bunzuru ainihin sanuwa a wannan rakuma kurgo da ainihin wannan yanzu zuran shi a beguwa faru bera kunku a wannan yanzu zuran shi bushiya wa arnabu da zomo yarbu'ul beran masar gurun wannan wannan baya shi wannan ne masar khaladun wani nau'i ne na bera wanda yake wato ana halittar shi ne makawo kashashul wato kwari na ƙasa irin su shinge irin su fara irin su kaguwa din na ba shi sannan dabba sannan ainihin alwahash dabban daji gairu muftari wanda baya farauta kenan ana cin aladan daji aladan daji nama ne jakin daji nama ne an gano wani hu? na'am wahayyatun ko ana cin maciji kuris da aka tsira daga sharrin gubanta wanda aka tsira daga sharrin gubanta A hadisul mu'min wai yanka ragon musahabi ne yankan musahabi ne ba dole ba ne su masu yanka irin mace ce aka fara a yanka mata tinkiya eh, wani ba hujja ba ne ba hujja kan wannan <laughs> bai shiga ba an cire shi daga ciki hadisin da ya nuna mana duk abin da yake na daji ya halatta ya cire shi haka jaki na daji hadisin mu'miyatul mu'min بسم الله الرحمن الرحيم بسم Hadisu an الرحيم حديث عن سائر عاصم بلا أدب qabula min ar-rahman fil ismi ina mamaki mutumin da yake roƙon Allah gashi kuma mai saban Allah ba ladabi yana roƙon Allah ga sabo shine shan giya shine caca shine zina shine kaza shine kaza gashi kuma in zai roƙi Allah baya roƙo da ladabi yanzu qabula min ar-rahman kuma yana fatan karban addu'a daga Allah mai rahama a haka to wannan yana cikin zunubi irin wannan mutumin yana cikin zunubi بنكتفيه اتخاذ النفل كالفرد والفرد كالنفل في تسجيل كالعدل بنكتفيه اي جمواوة اتخاذ النفل كالفرد يريك نازلة كمان فرلا شي اي جمواوة يميد نازلة كمان فرلا كجانا با نازلة مهمانش بيال اندي كبا فرلا مهمانش والفرد كالنفل في التسجيل كالعدل yana rike farilla kamar nafila wajen sassauci kal'adami wannan ibadan shi kamar babu ne wannan ibadan shi kamar babu ne ala tara fi tarawihi ila hasala wala yusalluna eh, illa ma'a imamihi ala tara fi tarawihi ba ka gani a cikin tarawih idza hasala in ya tabbata wala yusalluna illa ma'a ba sa yin sallar tarawih sai tare da liman Sun sun doka tarawi bai yiwuwa sai da liman sai zaman turin za su yi sallar asham dole sai da liman kaga su malikiya sun ce an so mutum ya yi sallar tarawi shi kadai in masallaci ba zai watse ba ko an so mutum ya yi sallar tarawi shi kadai idan masallaci ba zai watse ba su malikiya ba su dauka sallar tarawi ba ne cikin jami'i su suna nuna cewa yin tarawi mutum ya yi shi kadai ya fi lada abin da ya sa aka ce a yi cikin jama'a saboda kada mutum ya yi kasala ya fasa yi wannan shi ya fahimta malikiya amma hadisai sun tabbata da suka nuna mana cewa yin tarawi yin tarawi ko yin tahajji nan a cikin ramadan cikin jami'i ya fi lada fiye da yin shi kai kadai an fahimta eh na min al'ada bi ikramin na bi faqat kunal المنافق والكفار kuffar wal yana daga cikin ما girmama musulmi kawai in ka san wa'annan musulmai ne ka ringa girmama saboda musuluncin su kunal wanda ka san cewa yana boye kafirci ya bayyana da musulunci kuma an gano shi to wannan ba a mutunta shi to ana mutunta mai taqiya mai taqiya menene shi munafiki ne shi dan shi'a yana ɓoye ainihin kafirci yana ɓoye mummunan aƙidar shi na shi'a ya bayyana da cewa shi ahalus sunna ne an gani to wannan ɗabi'a na shi shi ma nau'i ne na munafinci in ka san mutum yana da wannan aƙida baya cancanta ka mutunta shi mutum banza ne sun ce tis'atu a share din fi kashi tara na yi obata ya sashi tara cikin goma na addinin shi'a yana cikin zamba cikin aminci ƙarya yaudara munafinci wani kufari eh, eh dunar munafiki wani kufari eh banda munafiki da kuma kafirai wallahi da kuma ainihin kaskantattun mutane an ce mutum la'in shi ne mutumin da baya son aikin alkhairi shi kullum yana kyaman aikin alkhairi to irin wannan shi ma bai cancanci a mutunta shi ba in an ce ya kawo kuɗi a gina masallaci ran shi ya baci ya kawo kuɗi a yi bohol a taimaki talakawa ran shi ya baci ya kawo kuɗi a ɗauki nauyin marayu ran shi ya baci amma in ana magana ya kawo kuɗi za a yi caca ya kawo kuɗi za a yi kwallo ya kawo kuɗi ga yana farin ciki yana bayarwa na'am wa tarku zanni eh, su'in wa sabbihi da ghibatin wa ƙarin wani. tadirihi wa tarku zannin bihim su da barin yin mummunan zato ga musulmi ka san wannan musulmi mutumin kirki ne ka zo kana yi masa mummunan zato haramun ne wasanfihi ko kuma ka ringa zagin musulmi dan uwanka gibatin kana zagin shi baya nan kana giba da shi kana cin naman shi wasu kare da wulakanci annabi ya ce bi hasabi mar'in min shar an yi haƙira a kawul muslim ya ishi mutum sharri ya ringa wulaƙanta ɗan uwan shi musulmi hmm. wani ƙarin min kabirihim da kuma wulaƙanta manya ga shi nan ka san wani ya girme ka amma sai ka ringa yi masa kallo na wulaƙanci kana mu'amala da shi na wulaƙanci kuskure ne wannan a ajibtu an sa'ilin ina mamakin mutumin da yake roƙon Allah asu amma fa mai sabo ila adadi ba ladabi in zai roƙi Allah ba ladabi a wajen roƙon yanzu kabula kuma wai yana fatan amsan addu'a daga Allah mai rahama wannan yana cikin zunubi aikin wawa ittikhazun nafli kal fard shine rike nafila kamar farilla shi yafi ba nafila muhimmanci fiye da farilla والفرد كالنفل في التسليم سنن فرلا كمان نازلة أو جن سنسوشي كالعدم وانا وانا كمان بابو ليه بعد نعم ألا ترى في التراويح شن باكا غني أشكين تراويح إن يفارو ولا يصلون إلا مع إمامه ما ساين صلى التراويح سي تابع الإمام زو من العذاب yana daga cikin lajubba ikramul muslimin fakat wato girma musulmi kawai banda munafiki da kafirai da kuma kasantattun mutane wanda ba sa son alkhairi da barin mummunan zato a gare su da barin zagin su da barin zagin su ba sa na a ranga cin namansu ana giba da kuma wulakanci daga manya wulakanta manya الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان mutum baya kaiwa hakikalin imani hatta mu'min ma har sai ya so ma dan uwan shi mu'mini abin da yake so wa kanshi in yana so wa kanshi alkhairi to ya ringa san alkhairi ga dan uwan shi mu'mini an ai kada ya zama to yana san alkhairi ga dan uwan shi yana san alkhairi ga kanshi amma yana san sharri ga dan uwan shi to wannan ya nuna ba mutumin kirki bane shi azalika ruwi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda an ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam wa alai an yafsil rajmu kazalika haka nan haka nan aka ruwaito daga annabi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi hmm. imanin dayan ku baya cika har sai ya so wa dan uwan shi abin da yake so wa kanshi wa alaihi an yasila rabihi ya zan wajibi a gare shi ya sadar da zumuncinsa wa min haqqil mu'min alal mumin an yi yusallima alayhi zalika yau yana daga cikin haƙƙin mu'mini akan mu'mini ya yi sallama a gare shi in ya haɗu da shi wa ya'udahu idza marida kuma ya gaida shi in ya yi rashin lafiya idan ɗan uwanka musulmi ya yi rashin lafiya ka gaida shi yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi fardu kifaya ne in an samu wasu sun je sun gaida ɗan uwanka musulmi sun dauke ma wanda bai je ba kuma zai yi kowa da kowa ya ji alhamdulillah wani shammitahu ila haɗasa sannan ya da shi idan ya yi atishawa idan ɗan uwanci ya yi atishawa ya ce mai hamu kalla ba kalla hu ba mafi yawan mutane zai ce kalla hu a fi'il muzari ne marfu'un bi damma az-zahira al yar hamu kalla an gane ku shi kuma sai ya amsa ya gafiru lahu lana wa lakum ko kuma lahu wa yuflihu kuma lahu wa yuflihu balakum na'am wa yashhadu jinazata kuma ya halarci jana'izansa idan ya rasu idan dan uwanshi musulmi ya rasu ya halarci jana'iza halartar jana'izan dan uwanka musulmi ya rasu da kifaya ne in an samu wasu sun je to an dauke ma wanda bai je ba in ko zai yi dukkan musulmi su je kalas yi kyau abu ne wanda ba zai yiwu ba yanzu idan musulmi ya mutu a saudiya an ce haƙƙin musulmi a kan musulmi ka je jana'izarsa ta yaya musulmi zai rasu a saudiya kai kana najeriya ka iya zuwa sai dai musulmin saudiya ta ɗauke maka kai kana nan najeriya kai ma ɗan najeriya idan wani abu ya faru a najeriya su sana saudiya ka ɗauke musu na'am wa ya hafazu da gaba sosai? kuma ya tsare masa amana idan ya faku a koyi ya rike masa amana na dukiyansa amana na 'ya'yansa da matan shi akwai mutumin da yake idan makwabcin shi yi tafiya sai ya ci amana makwabcin ta bangaren dukiya ko ya ci amana makwabcin ta bangaren iyalinsa sai ga wani ya koma yana zina da matar makwabcinsa kaga wannan ba karamin maki amana ba da shi an fahimci wannan aiki wala alaniya eh wato ya tsare masa sirri ya tsare masa amana in ya faku a ɓoye da bayyane a ɓoye da bayyane wala ya hasura a kawo ko ka salatu layali kada ya kaurace ma ɗan uwansa fiye da kwana uku wannan ga abin da ya shafi haƙƙi da bawa kenan idan bawa ya cuce ka idan bawa ya ɓata maka rai za ka iya kaurace masa tafiya a za ka iya kaurace masa kwana uku saboda ya cuce ka ko ya ɓata maka rai za ka iya kaurace masa ya ma sallama ka ƙi amsawa kuma idan ya mazo kusa da kai ka matsa ka ƙi mu'amala da shi kwana uku amma bayan kwana uku in ya ma sallama ka amsa amma abin da ya shafi haƙƙin Allah ba ba iyaka za ka iya ƙaurace masa ba iyaka misalin abokinka ne kuna tare da shi baka san shi ba kawai sai ka ji ya fara zagin sahabbai ka ji ya fara zagin sahabbai ko ka ji ya fara sukan hadisin annabi yana cewa a zubar da hadisi a cikin bola subhanallah a yau ka samu wannan mummunan akida yace ai shi ne gaskiya ai buhari da muslim hadisi ne wanda imam malik ya zubar a bola saboda haka ba ruwanmu da hadisin bukari da muslim sai kai mishi nasiha ka nuna mai gaskiya ka haɗa shi da malaman sunna suka mai nasiha bai gyara ba to ka samu ka ƙaurace masa har abada a nan wajen idan ya shafi haƙƙin Allah addini kai masa nasiha bai gyara ba kana iya ƙaurace masa ko shekara goma ne har sai ya gyara gidan shi za ka yi amfani da shi za ka yi amfani da tun da wasu mai nasiya an samu malam wani ya mai nasiya malam wani ya mai nasiya bai gyara ba kai ba sai ka mai ba sun dauke maka wasalam yi min al minal eh wassalam yukhrijuhu sallama shi ke fitar da shi daga kauracewa an gano wannan idan ya bata maka rai kuma ya shafi haƙƙi ne naka bayan kwana uku za ka iya masa sallama wannan sallama ɗin ya fitar da kai daga cewa. sai ka ringa mai sallama ba sai kun ci gaba da fira ba ba sai ya ci gaba da zama abokinka ba tun da ga ɗabi'an shi ba ɗabi'an mutumin da zai iya abota da kai ba ne ko kai ba za ka iya abota da mutum irin wannan ba yana da wani irin hali na san rai mutum da yana da hali na san rai ka bugu hali ka bugu wani hanya da ka gyara ya a ƙi gyaruwa idan ya ɓata ma rai sai ka ɗaurace mai kwana uku rana na hudu sai ka mai sallama daga sallama shi ke nan tsakaninka da shi ba lallai sai kun yi fira ko kun yi magana ko kuma in yi ma magana in yi ma sallama ka amsa shi ke nan ba magana ka kai ziyara gidan shi abokin ka ne ku yi fira shi ma ya kai ziyara gidanka a biyar wannan abu ya wuce halin shi bai yi daidai da halinka ba Wana yan baki da wu an yadda salama wa ba salama in ji yazo suka mu'amalance shi irin ba irin na da ba irin yadda shi ma kanshi ya san yanzu baka san shi sai eh, kuma kai ko ya zo kai ba za ka zo ba kuma ba za ka saka mai jiki ba shi da kansa in ya gane zai gane yanzu baka yanzu abotan baka yi ya je nemo wani abokin dan ana abota ne in fa hali ya zama daidai idan hali bai zama daidai ƙwarya da ƙwarya an fahimci wannan aiki kai kana da amana shi bai da amana kai kana da kai kana da kirki shi ba shi da kirki shi yana kwashe ma kafa Ta fahimci wannan ɗabi'ar shi ne ka yi iya ƙoƙarin ka don ya gyara da gyara ba kullum cutar ka yi ke yi wata ran kawai in ka tafi unguwa kafin ka dawo sai mata ka ta ce ma ya zo ya dauki mashin ɗinka ya sayar ya ce ya kai abokin shi ne yana da bukata ne tun da abota ne ai wannan shi ne abota ya dauki mashin ɗinka ya sayar ya biya ya bukatar shi ba tare da ya mulkin ka ba zai je daga kwashe dukiyarka yana kaza ta mai da sai ya haɗi gyarawa to irin wannan ƙwarya ta ƙwarya an fahimta hmm. wala yan baki lahu an yatruka salama ba ya kamata a gare shi ya bari masa magana bayan salama sallama a gani ba ya kamata a gare shi ya bari masa magana bayan sallama idan ya ma magana kai masa amma dai irin abota irin na da ba lalle ba ne. Wani ja'i ijranul bil bid'ah kauracewa wanda ya halarta hmm. kauracewa wanda ya halarta shine kaurace wa ma'abocin bidiya ka san wannan dan bidiya ne to ka kaurace mai domin kada Allah ya saukar da azaba ya shafe ka ko kuma dan bidiya din zo kuna mu'amala da shi tun kana kyamun bidiya din suka daina kyamun bidiya din wannan dan shi ne yana zagin mata annabi da in ya zaga kana jin tashin hankali to yau da goben kana tare da suka ji ba koyi bane wannan to irin wannan zai sanya abin da yake mai hadari ka dauke shi ba mai hadari ba abokin ka ne dan kala kaso ita zagin hadisi tun kana jin tashin hankali kullun kana mu'amala da shi yana zagin hadisi tashin hankalin rabuwa zai ringa yi ba ganin idan ka ga mace in kai din nan ka fito ne a ƙasa irin saudiya wanda mata suna shiga ne da musulunci an gane wani hari sai dan saudiya sai zo najeriya ya zo kasu ko ya zo abu zai yi karatu kawai sai ga mata da manya-manyan cinyoyi a waje a wannan rana mai zai yi ihu zai yi subhanallah la ilaha illallah zai yi ihu ya hallaka an gane a yi haka zai rika tafiya yana cikin ya fuskanci. shi za a yi ta masa dariya to yau haka yayi gobe subhanallahi din ba zai kai karfin na na jiya ba sannan jibi in ya ƙara ganin manya-manyan cijiyoyi subhanallahi din zai zama kaɗan Gasa, ba zai ce subhanallahi ba kawai zai kaɗa kai ne yan najeriya yan najeriya suna da matsala a hankali sai ganin gaba ma budurwa ta zo kusa da shi da cinya da kuma ainihin duk nono a bayyane suna tattaunawa da shi Ka zo yin tutorial yana karantar da ita da yana karantar da ita yana haka da bayan sai ya ce bidiyon da kan shi ke nan suna ba san gane wannan shi dan adam abu da kyau a matakin farko ya fara gani rude ba yake amma yau da gobe yau da gobe abin na zafi cewa sai zo nan gaba sai zuciyar ya bushe ba ganin mu yan najeriya yanzu dan kasuwa yanzu dan ya ga mace biskit ko a jikin shi to ka doka alkhairi ne wannan ba alkhairi bane sharri ne imanin ka ne ya rabu haba zauna mana madam nawa kika zauna ki biya ga kana kana kallon tana kallon kana dariya tana dariya ka saba har ka manta kika fatan gano wannan to yau da gobe yau da gobe yana sanyawa abin da yake haram a daina ganin shi a matsayin haram kuma ba ka ganin mai tunanin ka a ce a matakin farko baka saba ganin jirgin sama ba sai ga jirgin sama ya sako da mutane daga sama ai za ka dauka mala'iku ne suka Allah ya turo su da wahayi an gane mutane suka fara gudu to amma a hankali a hankali jirgin zai zamba abin sha'awa ba yanzu ko mun ga jirgi bai ba wani sha'awa amma a ganin shi mataki na farko sai da muka rude an gari na'am Na an wuce jahilin bil kaba'iri wato abin da abin magana nan wajen dalilin da yasa aka ce a kaurace cewa dan biri a kenan dalili kada Allah ya saukar da musiba ya shafe ka na biyu kada Allah ya cire maka kin bid'a din yau da gobe yau da gobe in kana mu'amala da dan bid'a wato dan kin kyamun bid'a zai fita zuciyarka an mutajahil bil kaba'ir ko kuma mutumin da yake bayyana da manya-manyan zunubi yana bayyana da shan giya a gaban jama'a yana bayyana da zina a gaban jama'a yana bayyana da caca a gaban jama'a yana karban cin hanci da rashawa a gaban jama'a irin wannan mai bayyana da sabon Allah shi ma wannan in ka mai nasiha bai ji ba a kaurace mishi la yasilu ila hukumati eh wanda wanda bai iya kaiwa zuwa ga masa hukuma tunda kai din nan ba gwamnati bane ba za ka iya mishi hukuma ba sai ka yi mai ka ce ba alamu kuma ya zama to ba shi da iko akan masa wa'azi aula ya kabalu ko kuma za ka iya masa wa'azi amma ba zai karba ba babu jiba a cikin wa'annan guda biyu a wajen ambatan halinsu wa'annan guda biyu da ɗan biri'a da mai bayyana da sabon Allah don ka yi jiba da su ba da yi a da ɗan bid'a da bai bayyana da sabon Allah dan kai giba da su ba da yana wuce aka cika wannan mutum ba mashayin giya ne baya jin kunyan kowa a gaban jama'a yake son giya baka laifi. saboda shi ma baya jin kunyan bayyana da sabon Allah shi ma ɗan bid'a wanda yake bayyana da bid'an sa fili shi ma wannan dan kai giba da shi ba matsala bane wala sima yushawaru fihi lil nikahi ko kuma abin da ake shawara a gare shi don yin aure don yin aure kana neman aure sai kai tambaya don Allah ina neman aure a gida kaza yaya halin mutanen gidan sai kai mutanen gidan ba su da kirki mutanen gidan nan ba sa yin sallah mutanen gidan nan fa wato ba su da tarbiyya yaran suna fita ba hijabi yaran suna fita ba hijabi an gani ko kuma yaran wani lokaci a sa hijabi wani lokaci a fita tsirara yaran suna rawa a gaban maza ba sa jin kunya to duk irin wannan dan ka faɗa in an tambaye ka wane yana neman aure sai ce maka ya halin gida kaza sai ka faɗi gaskiyan abin da ka sani na laifin wannan ba giba bane ba laifi bane a mukhalafati an gano wannan ko ko kuma hulɗa ana so a yi hudda da su da ciriki ina so in yi hudda na a tare da wani wani yana so ya ringa karbin kaya a waje na bashi shin zan iya bashi bashi kai kaka bashi bashi shi cewa ma yake yi bashi ai hanji ne shi yana cin bashi kuma ya tsaya ya zauna akan bashin na ya kibiya in an zo ya ce bashi hanji ne ai ba shi kaɗai ke cin bashi ba kaga ya ci bashin wane ya kibiya ya ci bashin wane ya kibiya saka an shi ne cin bashi ya kibiya to ka ni ana wa shawara kada ka bashi bashi a nan wajen ya halatta ka yi jiba da shi ba laifi ba ne da makamancinsa wala fi tasirin shahiri ko kuma wajen jarraha mai shaida an kira wani ya shaida a kotu sai aka tambaye ka wani da aka kira shi shi da kotu ka san shi na ce na san shi waye shi mashayin giya ne an kira shi shi da kotu a matsayin shi adili ne alhali na san shi mashayin giya ne na san shi mai rukuman yan mata ne na san shi mai cin hanci ne da rashawa a nan wajen don na gaya wa kotu cewa wani fa da aka kira shi da ba adili ba ne ba ga ɗabi'an shi wannan ba laifi